بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da saduwa a darasi na talatin da biyu cikin darussan littafin al-muharrar fil hadith wanda al-imamul muhaddith muhammad ibn abdulhadi al-makdisi allah ya masa rahama ya wallafa yau 28 ga watan safar shekara 444 bayan hijirar ma'aikin Allah mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 25 kenan ga watan tara na shekara ta 2022 miladiya kafin mu karanta hadisi na ɗari da uku wanda shine hadisin da yake gaba da mu da yake gaba gare mu idan ba ku manta ba a cikin babin da muke karatu babu adabi kaza ilhaja a makon da ya gabata mun karanta hadisai wanda a kansu muka tsaya dangane da hukuncin yin fitsari a tsaye da hadisan da muka karanta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yanda muka yi bayani akan yadda malamai suka yi jam'i tsakanin hadisin na na aisha da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama baya fitsari a tsaye da kuma hadisin wato um, hudhaifa ibn yamani da ya ce ya ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi fitsari a tsaye waɗannan hadisai muna cikin ƙoƙarin gama ƙarƙare sharhi a kansu da yadda za a yi jam'i tsakaninsu lokaci ya ƙure to kuma akwai bukatar muhimmancin wannan maudu'i mu ƙara wadda hawa domin komi ya fito fili wa kowa wannan al'amari kamar yadda na fara budewa a cikin bayani na idan ana magana akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka nutsu kuma ka yi ka ji duk abin da za ka ji ko ka furta a cikin girmamawa bayan girmama shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka girmama ilimi musamman kuma ilimin hadisi idan hadisi ya inganta kuma ya tabbatar da wata magana to kar ka yi kokari ka fassara cikin hankalinka domin ba dole bane kwakwalwarka ta iya gano maka daidai sai in manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ko ya aikata ko ya tabbatar shi ne daidai din ko da kwakwalwarka bata gane ba to abinda nake so in karkare mana zance a kai shine akwai abubuwa guda biyu ne nassi na shari'a da kuma al'ada waɗannan abubuwa guda biyu dukkansu suna da girma kuma dole ne kowanne ka ajiye shi a matsayinsa nassi na shari'a ya tabbatar kamar yadda muka ji a hadisin huzaifa cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi fitsari a tsaye al'ada kuma ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai saba haka ba haka na na aisha ta ce kuma haka al'adar mu ma take kyamar ka ga mutum yana fitsari tsaye kai ma in ba ta kama ba ba za ka yi fitsari tsaye ba to wannan al'amari haka yake kamar da muka karanta da maganganun malamai kamar al qayyim a cikin zadul ma'ad da sauransu shine cewa ba al'adar manzan Allah ba ne sallallahu alaihi sallama yin fitsariya tsaye tunda aka saukar masa da ƙur'ani kamar yadda ta ce da a al'adar jahiliya maza suna fitsari a tsaye kuma abun kunya ne namiji ya tsuguna ya yi fitsari domin su a wurin su mata ke tsugunawa idan za su yi fitsari to amma daga baya sai zama daga cikin adab shari'iyya tsugunawa idan za a yi fitsari ba kawai al'ada ce zalla haka ba a'a al'ada ce ma ta shari'a kamar yadda kuma dukkan malamai suka yi ittifaki abinda muka karanta shine abin da ya fi dacewa da sunna da al'ada da kuma girma na dan adam shine idan mutum zai fitsari ya tsugunna amma idan bukata ta kama sai mutum ya yi fitsari a tsaye bai yi laifi ba shi yasa wannan hadisin na huzaifa ya tabbatar mana saboda addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba takuri a ciki duk yanda yanayi ya kama to shari'a tana iya ba da dama a yi daidai da yanayin don da ya je ya tsaya a kan kirmi ko ya tsaya a kan bola wurin da ke da ƙazantar da ba zai iya tsugunawa ba bukata kuma ta ɗan adam ta kama shi don sai ya tsaya ya ce fabala ka'iman sai ya fitsari a tsaye don haka wannan yana da bukatar abuwa guda biyu abu na farko shine duk wanda yake girmama al'ada kwarai ya girmama al'ada duk lokacin da zai fitsari ya yi fitsari a tsugunne sannan ya koyar da 'ya'yansa da almajiransa cewa su rika tsugunawa idan za su yi fitsari ina fata mun fahimci wannan to amma kuma girmama al'adarka kar ta sa kuma ka yi fada da nasi. idan ka ji manzan Allah sallallahu an ce a hadisi ya yi to ba ruwanka da inkari kai ba a ce ka yi ba amma kar ka hada wanda ya ga halaccin yayi yayi idan bukata ta kama sannan shi ma da aka ce manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya yi ba an ce ya saba yi ba ne an ce ya yi ne to me abun damuwa akan abun da ya faru sau daya biyu abun da bai zama al'adarsa ba ina fata muna fahimta da kyau sannan wani abu da za mu gane shi ne wajen yadda muke girmama al'ada na baku misalai akan ni kaina yadda na ga tasirin bambancin al'adu tsakanin al'ada ta ta nan da al'adar da na gani a waɗansu wurare duk wanda ya haɗu da ya cakudu da al'adun mutane da yawa zai ga wannan zai zama shaida ko a nan ƙasar ballantana a waje to kar ka ɗauka duk abin da ba kyau a al'adar ku to dole ya zama ba kyau a al'adar wasu ma yanda mu muke ganin ƙazantar al'amarin da girmansa har wasu suke gani yaya manzan Allah zaka ce yaya haka inda abun yana da muni manzan Allah bayan abu mai muni bai taɓa yin abu mai muni ko guda ɗaya ba kuma duk abin da aka tabbatar yayi da gaske yayin ne to dama abin ba mai muni bane. ko da a wurinka mai muni ne ana ce yayi ya tashi daga muni saboda manzan Allah sallama baya yin mummuna Baba hayyan wa mayitan alaihi salatu wassalam da yana da rai da bayan baya da rai duka a cikin tsarki da kyakkyawa yake akwai abubuwa da yawa waɗanda a cikin al'adar mu a yanzu mu mai kyau ne amma a wurin annabi sallama shi a al'adar su ba mai kyau bane don haka ba zai yi ba ko da ka ba shi yi. irin shigan kayan da kake yi a yanzu manzan Allah sassan bai dace da al'adarsa ba kai kuma yanzu in malami ya kai malami wannan shigan zai amma annabi bai taba yin irin haka ba ka taba yin kari wa malamin haka shigan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi malaman ku ba sa yin irin haka inda za ka ce haka shine kyau to da duka mu sai mu rinka shiga irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina tsammani inda yau irin wannan shigan na yi ko kuma na yi irin wannan shiga na je na hau kan mumbari ta yiwu waɗansu gaskiya ba za su ji daɗi ba amma haka manzan Allah sallallahu alaihi ke sawa irin yanda kake ganin muke sa kaya na ihrami a lokacin umara ko aikin hajji ka ɗaura wannan kwarjallan kuma ka kawo mayafi ka yafa shine ka ƙure a daka su a zamanin su yanzu mutum zai yi irin wannan sai ya ce ya yi sunna al'ada ce sauraka don kai a al'adar ku ba a haka ba lalle bane ka yi amma karka ka aibanta saboda ka ji annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana ta ƙare ina fata mu gane wannan to haka kuma a ɗaya ɓangaren ɓangaren nassi mu rika girmama nassi amma mu rinka ajiye nassi a inda yake kada kai kuma saboda tsabar kwaɗayin nassi kai ne ɗan hadisi daga kaji wannan yaka ce ai sunna ne yin fitsari a tsaye don haka tun da huzaifa ya ruwaito ni ma sai nayi? yi a'a abun bai kai haka ba inna ma fa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadulla alal jawaz annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne don ya nuna ya halatta idan bukatar ta faru ba ya nuna yayi ne don ya zama sunna ka riƙa yi ba ina fata mu fahimci wannan da kyau in za ka yi sunnar ka yi abin da nana Aisha ta ce kullum tana ganin sa a gida amma bata saba gani yana fitsari a tsaye ba ta ce duk wanda ya ce maka yana fitsari a tsaye ya maka ƙarya kuma ta yi gaskiya saboda bai saba ba ina fata ana fahimta da kyau akwai mutanen da suke ɗauka saboda duk abin da aka ce an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ɗauka sunnatu ibada ce akwai ku bambanci tsakanin sunnatu ibada da sunnatu ada akwai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saboda al'ada ce ta sa yayi ko a matsayinsa na ɗan adam ne ko a matsayinsa na ɗan gari kaza ko ɗan zamani kaza in zamanin naku ba daidai bane ba dole sai ka yi shi ba in garin naku ba ɗaya bane ba dole sai ka yi shi ba sannan idan ɗabi'an ku ta ɗan adamtaka ba iri ɗaya ba ba dole sai ka yi shi ba ina fata mun fahimta sunan al'adarsa yanzu irin faɗin rigarsa kama ka ce in za a yanka maka riga dole tele maka daidai irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gangan jikinku iri ɗaya ne wannan a matsayinsa na ɗan adam girman takalminsa da faɗin kafarsa ba dole daidai da naka ba karkace ce za ka yi koyi da annabi a irin nan yayi girman takalminsa yake kai maka sa nan ba kai sunna ba karkace ce ya yake sa riga ya yake sa kaza kai maka ce za ka sa irinsa a'a wannan baya daga cikin sunnatu ibada ka ce zaka sa kaya irin nasa a matsayinka na mai wa'azi kafin kai wa'azi sai ka cika ka yi kama da manzon Allah sallallahu alaihi a sura da hai'a wannan baya cikin sunnatu ibada ina fata an fahimta to haka kuma wannan tsarin yaushe ne zaka ci abinci baka ce annabi shi sau nawa yake shin yana cin 3 square meals kuma da yaushe yake breakfast dai wayannan dukansu sunnatu ada ina fata mun fahimci wannan ko akwai abubuwan da yake yi amma ya jingina su ga addini wannan su ne sunnatu ibada akwai kuma abubuwan da yake wanda bai jingina su da addini ba ya jingina su ne da al'adarsa a matsayinsa na bil'adama ko ya jingina su da al'adarsa a matsayinsa na balarabe dan zamanin wancan lokacin to wannan shi kuma sai ka yi amfani da a matsayinka na kai dan yare kaza ko dan ƙasa kaza ko dan zamani kaza ina fata mun fahimci wannan da kyau don haka wannan harka don allah ta maganar fitsari a tsaye kar a yi zafi a kanta don Allah a ɗauka da sauƙi kar a samu cin karo tsakanin al'ada da gaske ne cewa al'ada tana da girma yanzu ko mutumin da yake ganin shi wannan al'amari tun da ya riga zama nassi kawai dole a ce a yi fitsari a tsaye na tabbatar in ya zo ya ga ɗansa yana fitsari a tsaye zai ce kai tsuguna kuma kuma ya manta da wannan hadisin ne shi shi ta yiwu duk lokacin da ya tsaya zai ce bari ya yi, amma inda zai ga ɗan ɗansa yana yi wala ba zai bar shi ba sannan in ya zama sunna ce da kowa sai ya yi to ya kamata ya ce matarsa da 'ya'yansa mata su masu rika yi kuma na san ba wanda zai faɗi wannan don in sunna ne ba a ce na maza ne kaɗai banda na mata in ka ce ko wannan sunna maza da mata su yi ai kama ka san za a yi bankaura haka bai zama sunna a aikace ba sunna ne sunna ce wadda take idan bukata ta taso akwai dalili na larura da zai isa ko mace ma dole sai ta yi a haka wannan kaga larura ce da bukata to haka ne namiji ma ina fata mun fahimta don haka wannan sai zama ya warware mana wannan matsala kada mu yi tsanani a kanta ya tabbata cewa manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya yi fitsari a tsaye amma a yayin da bukata ta kama duk wanda bukata ta kama shi ya irin haka karka aibanta shi ya yi abin da yake daidai don ba laifi ba ne don manzan Allah sallallahu alaihi baya laifi kuma karka yi suka akan hadisin ka ce saboda a'a wannan ba daidai bane tunda a'a kai ne kake gani ba daidai ba kuma ba kai zaka gaya wa manzon Allah me ya daidai ba kafin yayi don kai baka je yayi daidai ba in ya riga yayi ya zama daidai ba dole sai kai ka yarda ya zama daidai ba sannan in kai ka ki yarda mu mun yarda magana ta kare ina fata an fahimta to haka kai kuma da ka yardan kar ka tsananta wani don ka je na cewa kar ai fitsari a tsaye ka ce ai manzon Allah yayi a'a wannan yayi ne saboda bukata ta al'ada da yanayin da ya samu kansa a ciki karka ce a'a dole sai an yi saboda ya riga zama sunna rawahul bukhari wa muslim ina fata mun fahimta to Allah ya sa mu dace za mu hadisi na gaba na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه وهذا لفظ مسلم بارك الله فيك malam ya ce wa an abi qatadatal ansari wannan shi da hadisi na ɗari da uku radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yumsikanna ahadukum ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabul ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه وهذا لفظ مسلم malam ya ce an karɓo hadisin nan daga abu qatadata al-ansari allah ya ƙara yarda ga abu qatada sunansa al-harith ibn rubi'i al-ansari yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabul kada ɗayanku ya kama gabansa da hannun damansa alhali yana fitsari wala ya tamassah min alkhala'i bi yamini kuma kada mutum ya ce zai yi tsarki da hannun dama wala ya tanaffas fil ina kuma kar mutum ya yi numfashi a cikin a cikin kofi ko abin shansa muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito kuma lafazin muslim ne muka ji wannan hadisi kamar yadda muka ji malam ya ce daga abu qatada al-ansari aka ruwaito abu qatada ina ji ne farko inda muka ji hadisin sa ko sahabin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam mai daraja wanda yake cikin samarin sahabbai waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama zuwan sa madina tun lokacin suna yara matasa shi yasa bai ma je yakin badar ba daga yakin uhud aka fara da shi amma har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai taba rabuwa da shi ba a kowane yaki nasa kuma yana daga cikin zaratan sadaukai a gaban manzan Allah sallallahu a wurin yaƙi sadauki ne mai bajinta kwarai da gaske har ana ce masa farisu rasulillah sallallahu cikin waɗanda suka fi kowa akan gaba wajen wucewa da dawakai su ne yan wal'adiyati daba'a abu qatada annabi sallallahu sallama ya so shi shi yasa har ya taɓa masa addu'a saboda mutum ne kyakkyawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yi albarka wa wannan gashi naka Allah ya yi albarka wa fatar jikinka sai Allah ya yi masa albarkan kuwa ya kai shekara saba'in amma kaga fatar jikinsa ko kaga gashin kansa ko kaga gemunsa kai kace dan shekara sha biyar ne har Allah ya masa rasuwa ya ruwaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi sallama da har guda 170 ya ruwaito daga wurin kibaru sahaba ya ruwaito kuma sannan wasu daga cikin sigaru sahaba sun ruwaito daga gare shi sannan kuma ya yi tsawon kwana ya shekara saba'in ya rasu ne a shekara ta hamsin da hudu bayan hijira lokacin khalifancin ali ibn abi talib allah ya kare yarda gare shi kuma shine ma ya masa sallah wannan dai shine abu katada ko sunansa al ibn rubi'i a cikin hadisin nan mun ji la yumsikanna bi ma'ana la ya'khudhanna ma'anansa la yamassanna kamar da ya zo a cikin wata riwaya la yamassa ahadukum ko la yamassanna ahadukum bi yaminihi bi ma'ana bi yadihi al-yumna wa la yatamassah at-tamassuh shine imrarul yadi ala al li izalati shay'in li izalati shay min sawail ah, duk abin da yake jikinka na ruwa ruwa ya taba ka sai kai kokarin ka yarfe ko ka share shi shine mana at-tamassu gogewa da hannu amma abin yake na ruwa ruwa ya taba wani abu to shine nan wala ya tamassa kar mutum ya ce zai goge ko ya shafe ko ya wanke bi ma'ana dai kar ya yi tsarki bi yaminihi da hannun dama min al-khala yana nufi ko alga'id ko albaul ko bayan gida ya taba jikin mutum ko fitsari ya taba shi sai ce zai wanke da hannun dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wala ya tanaffas fil ina kuma kar mutum ya ce zai yi zai ja numfashi ko zai busa iska amma ya zama ta hanci shine at-tanaffus in aka yi ta baki kuma an in aka yi ta hanci at-tanafus in aka yi ta baki kuma fa annafa to idan mutum ya hura hancinsa ko ya ja iska ya shaƙa sai sake fitarwa to wannan shine at-tanafus to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya dauki abin sha kar ya yi numfashi a ciki to wannan hadisi abin da yake cewa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ladabtar da bu akan abubuwa guda uku na farko shine kar mutum ya rinka taɓa al'aurarsa da hannun dama yayin da yake fitsari mutum kar ya riƙe gabansa da hannun dama kuma yana fitsari na biyu ya hana mu cewa kar mutum ya rinka taɓa najasa da hannunsa na dama ya ce zai wanke ko zai goge wannan duka aiki ne na hannun hagu na uku annabi sallallahu alaihi ya hana mu numfashi a cikin abin sha waɗannan abubuwa guda uku suna daga cikin laduba na annabta da annabi sallallahu alaihi ya ɗora mu a kai kuma dukkansu tunda an ce an hana hani ne na karhanci in ji mafi yawan malamai don haka mutum bai kamata ba ya ce zai yi tsarki da hannun dama bai kamata ba yana fitsari ya taɓa al'aurarsa da hannun dama sannan bai dace ba kuma mutum ya ce yana shan abu kuma yana numfashi yana sha an fahimci wannan hadisi ko fa'idojin da suke ciki kamar haka yana daga cikin laduba na shari'a a wajen qada'ul haja shine kar mutum ya taba gabansa da hannun dama wannan hani din malamai sun yi saɓani cewa hani ne na haramci tun da ya ce la ko kuma hani ne na karhanci malaman zahiriya suka ce hani ne na haramci tunda manzan Allah ya ce naha ya an ce ha ya hana to duk abin da ya hana kawai ka ce haram amma jumhurin malamai mafi yawa suka ce a ba hanin haramci ba ne. ka'ida ce kamar yadda ibnu abdulbar yake faɗa cikin alistidkar a wurin jumhurin malamai cewa duk hanin da annabi sallallahu alaihi ya a cikin adab waɗanda suke don ya nuna ta'addub ne don ya nuna mutum ya zama takrim da tashrif na ɗan adam a ce abu kaza yana da kyau ko ya dace to ba a ɗaukan hani a kai a matsayin ya haramta sai dai hani a akai akan bai kamata ba na fata mun fahimci bambancin wannan irin waɗannan hadisan suna da yawa da zaka gansu wanda za a ce annabi sallallahu alaihi ya hana abu kaza amma abubuwa ne wanda suka shafi ɗabi'a ta ɗan adam ya hana ɗaukan abu da hannu ya hana miƙa abu da hannun hagu to nan ba za ka ce haramun ba ne miƙa abu da hannun hagu makaruhi ne ina fata an fahimci wannan sai in an samu karina da take nuna cewa wannan abun hanin na haramci ne amma in ba haka ba ana ɗaukansa al'asulu akan hani waɗanda suka shafi ɗabi'u na al'adar ɗan adam da za a ce wane in yi haka a babi na girma na ɗan adam bai kamata yi ba to baka cewa don yayi yayi haram sai dai yayi bai dace ba yayi abin da bai kamata ba don haka ya gyara kar ya ƙara an fahimta ko irin waɗannan suna da yawa kamar mutum ya zauna sai ya dogara da hannun hagu manzan Allah salama ya hana dogaro in ka zauna ka jingina akan hannun hagu an gane ko ya ce wannan qaidatul maghdubi alaihim ne ya ce wannan zama ne irin na wanda Allah yake fushi da su in za ka dogara sai dai ko ka dogara da hannun dama ko ka dogara da duka biyun ka kuma mutane suna yawan yin haka an fahimta ko annabi salama ya hana kwanciya rigingine an gane ko sannan ya hana kwanciya da ciki rubda ciki shine ka kihu ya kuma hana kwanciya mene rigingine kana kallon sama sai dai ka kwanta a gefe na fata an fahimci wannan wannan duka hani ne akan babin al'ada yana daga ciki ma in ba ku manta ba cikin karatun da muka yi akan alkaza jumhurin malamai sun ce alkaza ruhi ne ba haramun ba shine yin aski ka aske wani wuri wani wuri ya fi yawa an fahimta to amma mu a nan yanzu aka ce idan ya zama mutum ya yi ne littashabuhi bil kufar to sai zama haram saboda shi a tashabbuhu bilkufar shi wannan nahayun ne ala tahrim yawancin waɗanda suke a yanzu kuma suna yi don su yi koyi da wasu kafare ne ba wai don zallan gaye ba to wanda ya yi shi don gaye ko don al'ada a garin su ana yi haka kawai wanda ya kace makaruhi ne baka cewa haramun ne don yayi pom amma duk wanda ka gane cewa ya yi ne saboda ya kwafa a wurin waɗansu arna to wannan kuma Allah ce wa man ya tawallahum minkum fa innahu minhum kaga babbar magana ce don haka ba magana ce ta batun makaruhi ba ana fahimta da kyau to duk irin waɗannan sai a ɗauke su akan babin karhanci amma waɗanda suka yi girma to wannan ba a ɗaukan su akan karhanci musamman in ka ji annabi ya hana abu na al'ada ko na batun shiganka sai ka ji ya ce tsinewa kamar Allah ya tsine ma wadda ta yi attachment a kanta wannan haramun ne duk wadda ta zo kitso sai aka ƙara mata gashi wannan ta yi haramun ba a cewa makaruhi ne ya tsine wa waɗanda suke feƙe gashin gira wannan haramun ne ya tsine wa waɗanda suke gyaran haƙori saboda su yi ushirya wannan duka haramun ne na fata an fahimta ta ko kuma abubuwan da ya yi shiru a kansu su a cikin babin al'ada to su irin waɗannan gaskiya galibi ba a ɗauka ka ce haramun saboda ba a cewa haramun sai in Allah ko annabinsa ne suka ce haram sai dai in an ɗora wata ƙa'ida sai abun ya rusa ƙa'idar daga cikin ƙa'idoji amma na addinin musulunci wanda zai iya kaiwa ga haramcin misali a ce abun akwai wata cutarwa ta musamman to wannan ya saba da wata ka'ida daga cikin qawaid amma na musulunci shine kiwon lafiya so duk abin da zai zama zai taba lafiya haramun ne yana daga cikin abin da yasa mutane da yawa suke tambaya tun akan fahimtar galibin malamai kuma ni ban gama malamin da ya haramta shi ba akan shafe-shafen da yake sa a yi haske ki ban ga wani malami ba da ya ce haram ne har yanzu amma mu al'adar mu anan kowa yana ce haramun ne to in zaka ce haramun ne sai dai ka ce haramun ne idan likitoci sun ce yana cutar da fata amma in ba haka ba ba haramun bane haka kuma wato shafe-shafe kenan wanda mata za su yi don su yi kwalliya don ya kara musu haske wannan abin duk abin da Allah maɗaukacin sarki ya ce akan mata dama shine su dama 'yan kwalliya ne aw man yunashu fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin kuma in babi ne na zina kul man harrama zinata Allah ina fata an fahimta abinda malamai suka hana shine abinda zai kai taghyiru khalqillah a canza halittar Allah a canza maka kala kana baki ka koma fari gaba daya amma duk wanda ya shafa wani abu don ya yi haske kasa wannan ba zai koma fari ba shi yasa in ya daina shafawa zai sake komawa yanda yake wannan bai canza halittar Allah ba ina fata muna fahimta yawwa to amma akwai abubuwan da shi kuma waɗansu suna iya haɗa shi da batun al'ada ce tamu ta saba da shi wanda ya yi kama da mai yiwa ka ce al'ada ce ba ta musulmi ba amma dai al'asulu a kansa ba za ka ce haramun ba ne sai in ka samu wata ka'ida babba da za ka ɗora a kai yana daga cikin wannan yin shamfu a kai mata su je su yi su yi famin ne ko menene su je su yi shampu su sa a wankin kai a sa musu kansu ya yi irin na turawa ba wanda ya hana wannan a kara gashi shine aka hana amma ta je ko wurin arna ne za ta je su yi mata in dai bata yi wani abu na haram ba babu laifi a ciki ha kuma kwalliyan da maza suke yi da za su sa gashin su suma su yi ado da shi ya yi ya kyalli ko a sa masa mai ni ban ga wani abu na haramci ba akai abin da zai zama haram a ciki shine in an yi wani abu na haram ina fata mun fahimta ko barin suma suma ya taru wannan duk babu wani abu na haram a ciki idan mutum kansa ya zama ya saba da ya zama akwai kazanta ko ya saba da wani abu na harkar kiwon lafiya ko ya saba da wani abu na al'adar da za a sa a ce wannan ba al'adar musulmi bane sai ka ce haram amma in dai ba haka ba don Allah kar ku rinka hana matasa su yi kwalliya قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا yi shiru fa'ida ta biyu ita ce wannan hanin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kar mutum ya taba al'aurarsa alhali yana fitsari ba maza kaɗai ya shafa duk da ya cewa ya ce laye masa masana adukum zakaraku ya shafi hadda mata kamar yadda malam ibn usaimin yake cewa allah ya masa rahama fa'ida ta uku ita ce da annabi sallallahu alaihi sallama ya ce kar mutum ya taɓa al'aurarsa alhali yana fitsari suka ce ya shafi lokacin da mutum yake fitsari ne in ba fitsari mutum yake ba ba a hana shi taba al'auransa da hannun dama ba annahyu an masi zakari fil hadisi muqayyadun bi halil baul hanin da aka yi akan kar mutum ya taba al'auransa da hannun dama ana nufi idan ana fitsari ne fayufidul ibahata fi ma ada zalik hadisin sun koyansa yana nufin cewa ya halatta idan ba lokacin fitsari ba ne shi yasa Imam bukhari a cikin sahihinsa sa yayi babi da cewa babun la yumsiku dhakarahu bi yaminihi idha bal idan mutum yana fitsari shi yasa al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a cikin fatul Bari yace ashara bi hadhihi tarjama ila anna an-nahy al-mutlaq an mass dhakari bil yamin kama fi al-babi qablahu mahmulun ala al-muqayyad بحالة البول فيكون ما عداه مباحا ya zama ya halatta idan ba lokacin fitsari ba ne mutum yana iya taɓa al'auransa da kowane hannu ba a hana ba an fahimta fa'ida ta hudu ita ce annabi sallallahu alaihi sallama ya hana yin tsarki da hannun dama malamai suka ce wannan ma yana nufi makaruhi ne baka cewa haramun ne al-imamu nawawi haka ya faɗa a cikin kitabul majmu' wa kad ajma al ulama ala annahu manhiyun anhu yani al istinja'a yace yin istinja'i da hannun dama malamai sun yi ijma'i cewa an hana to amma an hana kamar yaya yace summal jamahiru ala annahu nahyu tanzihin wa adab sai dai su mafi yawan malamai sun ce hani ne na karhanci da ladabtarwa la nahya tahrim ba wai ana nufi haramun bane wa zahaba ba'du ahli zahiriyati ahli zahiri ila annahu haram wasu malaman zahiriya ne suka ce haramun ne fa'ida ta gaba ita ce idan mutum yana da wani uzuri da zai hana shi yin tsarki da hannun hagu to ba laifi ne don ya yi amfani da hannun dama an fahimta ko taba al'auransa da hannun dama a lokacin fitsarin kamar da shi imamun nawawi ya kara bayani ƙala ashabuna wa yustahabbu Allah ya yasta'ina bi yaminihi fi shay'in min umuri ja illa li uzr yace sai dai idan mutum yana da uzuri kamar me falau kana biya da yusra mani kamar hannunsa na hagu akwai wata matsala ka in a ce an yanke masa hannunsa na hagu saura dama saura na dama fala karahata fil yamini lid darura wannan lalura ta sa babu hanci ya amfani da hannun dama ina fata an fahimta yawa mutum ya zama hannunsa na dama akwai rauni ko an ɗaure ba zai iya amfani da shi ba ko kuma akwai wani uzurin da zai sa kuma bai da hannun da hannun hagun to ba laifi bane don ya yi amfani da hannun dama a dukkan al'amuransa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko illa ma ataha to waɗannan laduba duka mun ji suna da alaka ne da adabu kaza ilhaja yana daga cikin laduba na adabu kaza ilhaja shine idan mutum ya je lokacin da wato zai je biyan bukatarsa to kar mutum ya musamman idan mutum a waje yake kar mutum ya kwaye al'auransa sai idan daidai in ya zo zai tsuguna na ji kawai mun karanta wannan a baya ko sannan yana daga cikin kuma laduba da ya kamata a kula da shi a wannan babi shine mutum yana gama fitsarinsa ko yana gama abin da zai yi to ya yi tsarki a lokacin ba a son mutum ya zauna ya ɓata lokaci a banɗaki shi banɗaki wuri ne na zaman lalura lalurar da ta kai ka kana gama ka fito mutum ya gama kuma ya tsaya yana chatting ko ya tsaya yana karanta jarida ko wani ma ya buɗe kofar banɗakin yana kallo tv daga can kuma yana zaune akan abin kashi wannan ai rashin wannan ai dagwalo ne duk wanda ya shiga cikin banɗaki ya zama akwai abin da ya kai shi yana gamawa ya fito ba wurin zama ba wurin zama ne na shaidanu na fata an fahimci wannan ladabin da kyau shi yasa mutum yana gamawa sai mutum ya yi istinja'i ko ya istijmari ko ya hada duka biyu istijmari shine mutum ya yi amfani da hogi istinja'i shine mutum ya amfani da ruwa ko kuma mutum ya hada duka can gaba za mu karanta hadisin da yake magana akan su za mu yi bayani akan yadda kowanne yake da ladabinsa fa'ida ta gaba daga cikin wani hadisi shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana numfashi a cikin ruwa a lokacin da ake shan ruwa amma da annabi sallallahu alaihi wasallama ku duba hikima sai ce fil ina abun sha ya hada da abun shan ruwa da abun shan koko da abun shan coca-cola da abun shan zuma da abun shan nono duk dai duk wani abun da sha ake yi ya shiga cikin al'ina to malamai suka ce har abin da ma ci ake yi wanda za ka kurɓa ne sannan sai ka tsaya sai ka tattauna lokacin da ka yi haka to karka yi numfashi a cikin abin karka ɗauka don akwai wani abin da za a ci amma mutum sai ya ɗauko ya sa ta bakinsa to karka yi numfashi a ciki sannan ya haɗa da kowane irin abin mazubi da kofi da kwano da tasa da tangaran da wace iri da koma wani iri da kwarya da koko duk ya shiga ciki abinda zan tambaye ku shine shin ya hada da kwalba wanda take da dan karamin baki wanda shi numfashin ba zai shiga ciki ba ina fata an fahimta wanda dan iya gora ko dan gora yar gora haka wanda zaka sa iya bakinka shi ko kayi numfashi ba zai shiga ciki ba wannan sai ya zama bisa ga ladabin walaya nafas fil ina sai zama a ladabin karkayi amma cutar ba za ta shiga ciki ba sai dai abin da ya fi dacewa shine kar mutum ya yi saboda lokacin da yake numfashi ta hanci ta yi wani abu zai iya fitowa ai ta baki kuma an gane ko don haka abin da ya fi dacewa shine mutum in ya sa abu a bakinsa ya dakata sai ya daga ko ruwa kake sha in ka daga shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirabu fil ina thalathan yana shan abu sau uku ne akan a cikin a cikin mazubi in ya dauki ruwa zai sha ba zai ta kwankwada sai ya gama ba sai ya dan sha sai ya ajiye ko ya dan sha sai ya daga ya huta sai ya dan daga haka ko da zai sha a lokaci ɗaya ya koshi to ba zai yi ta sha a lokaci ɗaya ba sai dai ya sha ya daga ya sha ya daga ko kuma mutum ya rika kurbawa ɗaya na ajiyewa amma in mutum ya sa ya kafa sai ya gama bai kamata ba wannan ma hani ne na karhanci kamar yadda malamai suka ce ibnu hajar al'askalani ya ce saboda a cikin numfashin mutum akwai abubuwan da za su iya cutar da wani ko shi da kansa ya cutar da shi fa'ida ta tara ita ce hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kar a yi numfashi a cikin abin sha ya hada da kuma kar a hura da baki ma ina fata ana fahimta ya hada da kar a hura akwai ta baiwar Allah da ta kira ni take tambaya akan wannan Allah ya sa yanzu za ta ji ni yanzu sai ta ji wannan hadisi manzan Allah sallama ya hana hura abinci ya kuma hana hura abin sha ka ɗauko loma yana da zafi sai ka hura saboda ya sanyi kafin ka ci ka ɗauko abin sha za ka sha yana da zafi sai ka hura shayi ko ka hura kunu ko koko kafin ka sha to bari ku ji abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce hadisin Tirmidhi da Abu Dawud daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare yarda gare su kuma hadisi ne wanda yake sahihi ne inji Albani a cikin Sahihul Jami'i Sagir yace naha an nafasa fil ina auyun fahafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana numfashi a cikin a cikin abin sha ko abinci kuma ya hana yin busa ko hurawa a cikinsa al-imam shaukani a cikin nailul autar wajen sharhin wannan hadisi ya ce wa la fil ina'i litabridi ta'amil har ya ce wani hadisin ya nuna cewa don abinci yana da zafi ba za ka hura ba wai don ya sanyi bal yasbiru ila an yabrud mutum zai haƙura ne ya jira har sai abincin nan ya yi sanyi da kansa ko abin shan nan ya yi sanyi da kansa wala ya kuluhu harran kuma kar mutum ya ci abinci da zafi kar mutum ya ci abinci da zafi fa innal barakata tadhhabu minhu domin abinci mai zafi ba albarka a ciki In ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sharabu ahlin nar kuma ai shine abun shan yan wuta abu mai zafi don haka ka bar shi ya sanyi kafin ka ci an gane ko shi yasa ibnu hajar al-asqalani Allah ya masa rahama yake cewa wa nafhu ashaddu min at-tanaffus kai hura abinci ma yafi tsanani sama da yin numfashi a ciki wannan maganu da malamai suka faɗa na sharhin maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dace da bincike na zamani a ilimin kimiyya da kuma ilimin likitanci wannan shine fa'ida ta goma likitoci na zamani sun yi bincike akan numfashin dan adam da kuma busar da take fita daga bakinsa musamman ma idan mutum ya hura abu da bakinsa suka ce akwai kwayoyin cuta na waɗansu bakteriya da suke iya shiga cikin abinci ko su makale a jikin kwano ko moɗa da kake shan ruwa ko kake shan wani abu ta da idan wani ya zo zai iya cutar da shi akwai ta bakteriya da ake ce masa helicobacter pylori wanda wannan bacteria tana, tana zama a cikin cikin mutum kuma tana zama a cikin dabbobi wanda za ta iya ɗaukan dogon lokaci kuma tana fita ɗan kaɗan kaɗan a cikin numfashi ko a cikin busa daga lokacin da ka zo busa za ta to ɗan kaɗan sai ta bari a ciki kai in tana zaune a cikin ka ba dole ta cutar da kai ba kai kawai kariya ne tana nan jikinka amma kana busa wani kuma idan ya shaka kai cikinka ya yi daidai da shi shi yasa ya zauna amma shi kuma in ya je cutar da shi zai yi kuma yana iya kaiwa ga cutar da take iya kawo mutuwa saboda haka kaga duk abin da ka ji manzan Allah sallallahu alaihi ya ce kawai ka kiyaye ni kaga shi ba sai ya ce maka akwai cuta kawai ya ce karka yi karka yi sai ka samu kuma duk abin da annabi sallallahu alaihi ya hana mu to akwai amfani ne gare mu ba gare shi ba shi alaihi salatu wassalam duk abin da ya ce muyi kuma akwai amfani gare mu ne ba gare shi ba bi abihi wa ummi alaihi afdalu salatu wa atammu taslim don haka wannan shine uh, waɗannan su ne fa'idojin da suke da alaka da wannan hadisi muna fata Allah albarkace mu da abin da muka ji na rage 'yan mintoci ne saboda waɗanda suke da tambaya kai tsaye bismillah kuna iya gabatarwa kafin lokacin mu ya cika na'am lâu ở trong thì nếu mà đã kể đến sự gì mua mua mua còn lại là nào là anh chị cũng chưa đã yên bắt đầu cũng sẽ đi đường hầu cũng sẽ chụp đi luôn bắt đầu cô đã hãnh nhà được cũng đi thì nó có rồi rồi nào cũng đã cũng có sự để được đi nhà đó cũng đi đi yake cewa hadisin da muka karanta a baya akan maganar tsinuwa cewa mu kiyayi duk wuraren da tsinuwa suke itaqul la'inain ko ittaqu alla'anain sai ce akwai abin da mutum zai je yi shi bai ma san yayi ba kuma a je a yi tsinuwar kuma abin ya je ya hau kansa to akwai remedy ne akwai hanyar da mutum zai iya samu ya magance wannan eh akwai babu abin da zaka ce bai da magani ah, amma galibi abin da mutum ya yi bai sani ba da abinda mutum ya yi bisa kuskure da abinda mutum ya yi bisa mantuwa yana samun uzuri a shari'a kuma allah maɗaukakin sarki yakan hana tasirantuwan mummunan abu a kansa mutum yana iya zuwa ya je ya yi tsinuwa kuma ya yi tsinuwan akan mutumin da misali an ce ba haya a bakin hanya wani shi kuma lalura ce ta sa yi akwai wanda zai ba haya ai bai ma san yayi ba akwai wanda ciwo ne zai sa yi akwai wanda akan gadon ka ma zai maka ko ka ɗauke shi a mota ko ya maka amai yanzu wannan sai ka ce tsinuwa za ta kama shi kamar yadda kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa ne cikin karatun da muka yi a farkon suratu hudin alaihi salam abin nan eh, ko kuma suratu yunus walau yu'ajjilullahu linnasi sharrasti ijalahun bil khair la qudiya ilaihim ajaluhum Allah baya gaggawar kama mutane akan abubuwa saboda mutane suna maganganu sai idan ka cancanci abin shi yasa karkashin wannan suka ce duk wanda ya tsine wa ɗansa tsinuwar ta kama shi idan yaron ya cancanci tsinuwar amma idan ka tsine wa ɗanka alhali ɗanka bai cancanci tsinuwa ba to Allah zai kare shi wannan tsinuwar ta kama shi ba ina fata kun fahimta akwai waɗanda ba su da baki mai kyau duk abin da ɗansu ya yi allah ya tsine allah wajen ranka allah ya wane ne yana yin tasiri amma allah yana karewa sau da yawa saboda mutum bai yi laifin da zai sa a masa ba wani ma yana ɗan kankani ne ina ya san da cewa abu kaza laifi ne ina fata ka fahimta saboda haka idan mutum bai sani ba ya yi abu ko ya yi abu akan kuskure to allah yana yafe kuskure yana yafe rantsuwa a yana yafe mantuwa saboda rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana haka Allah ba zai kama ka ba bayan ya ce ya kad fa'altu akan abinda da kai baka sani ba ko kai kuskure ko kai mantuwa amma dai a kiyaye idan mutum yana jin tsoron wani abu ya kama shi irin wannan akwai wani bawan Allah da ya kira ni bayan mun yi wancan karatun hankalinsa ya tashi ya ce yana tsammani wannan karatun shi ya shafa yace kuma wallahi yana tsammani tsinuwar mahaifiyarsa ce ta kama shi ya samu mummunar matsala ne a rayuwarsa haka ya zayyana mun duka halin da yake ciki a yanzu da kuma yadda abubuwa suka rikice masa a duniya zai yi addu'a ya kusan wuni ko ya kusan kwana yana addu'a ko yaushe amma shi baya ganin Allah ya karɓi ko ɗaya duka ma aikin banza yake sannan duk wani al'amari nasa in ya sa hannu a ciki sai ya wargaje tun yana makaranta yana na ɗaya na ɗaya fa sai da ya koma ya ce shi da kansa ya ce sai da na zama dolo ka san nan dolo ko wanda baya ma gane komi ba wai ya koma na goma ko na nawa ba fa sai ya zama shine can karshe to wannan nace masa yayi bincike ce ya yi bincike ya gano cewa akwai lokacin da ya taba yin wani laifi mamansa ta ce masa Allah ya tsine maka in ka sake kaza shi kuma sai yayi abun sai na ce to ka je ka nemi mahaifiyarka ta sa maka albarka ka je ka roƙe ta na ce tana da rai ya ce tana da rai na ce to ka yi sa'a na ce ka je ka ce ta sa maka albarka ya je kuma ya gaya mata kuma ta amsa saboda haka kowa ya kiyaye wallahi karka yadda a tsine maka kuma akwai bakin mutanen da wallahi in sun yi sai Allah ya karba musamman in akwai haƙƙi na fi yawan faɗan irin wannan maganar akan mutanen da suka san akwai masu haƙƙi a ƙarƙashinsu shi yasa nake jin tausayin mutane da yawa waɗanda suke da hankoro da yawan damuwa akan sai sun riƙe kaza sai sun suna ta suna ta kokari har wani ma zai iya sa ya kashe kuɗi ya kashe mutum saboda ya hau kujera kaza kuma ya je ana ce Allah ya isa wallahi akwai mutumin da in ya ce Allah ya isa sai ya nuna maka ya isa sai ka zo lokacin da ahsahullah Allah ya rubuta wa nasu kai ka manta sai ka gane lalle Allah ya isarwa ne ta kama ka ka mu rinka kiyayewa kwarai da gaske akan mutane wani zaka samu wani ya yi wani abun bai ma bai dauke shi wani abu ba fa yanzu wani misali wata mace kawai zai nema ya yaudare ta irin yan ina da soyayyan nan sai ta dauka aure ne shi kuma wani ba ma fa yana da niyan wani fasadi ko yayi lalata ba a'a shi dai ko a ce na soyayya ita kuma aure take so ta ce wani ina so in aure ka shi kuma daga baya sai ta mata wala wala wala wala har yanzu ya kauce to ita kuma a ƙarshe wannan yarinyar da ya hana ta taso wani saboda ta so shi za ta ce Allah ya isa in aka zo ce Allah ya isa ba dole a kunnen ka za a faɗa ba duk wanda ya faɗa a kunnen ka ba da gaske yake yi ba ai za ta bari ne sai da daddare ta tashi ta ce Allah ka saka mu akan wane wallahi sai ya saka maka sai ya saka mata don haka irin waɗannan ku rika kiyayewa akan haƙƙi komin karancin haƙƙi in na wani ne wallahi ko haƙƙin ɗanka ne kar ka yi abin da zai sa a ce Allah ya maka hisabi tsakaninka da ɗanka balle wani balle matarka idan wata matar ta zo tana faɗan yadda mijinta akan maganar haƙoƙinta yana da halin da zai kula da su ba abin da ya dame shi tana nan ita kuma tana ta haƙuri irin waɗannan ko bata ce Allah ya isa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji yana cewa la ansurannaka walau ba'da in sai na taimake ka ko da nan gaba ne kai hakuri kana ta masa tsiya Allah yana tararashin sa yana ce ya hakuri don haka gaskiya a kula da maganar haƙi a kula da maganar abinda za a ce Allah ya isa na ma a ce a ce maka Allah ya tsine maka ba Allah ya kiyaye na'am na'am yake cewa ina babin kuma fifita abinci babu laifi idan fifitawa da hannu ko fifita da mahuci ko kuma fifitawa a sa a karkashin fanka wannan duk baya ciki abinda aka shi yasa yace hatta ya burut har shi yayi sanyi da kansa aka gaba da bakin ka ka hura ba hmm, babu laifi wallahu a'lam na'am yana da kyau wannan maganar kwarai da gaske magana akan shi yasa na rubuta shi a cikin littafin amma a nan kuma lokacin sai ya zama zance ya sa na manta ban karanta shi ba shine magana akan mutum ya tsine wa kansa da kansa ya ce in yayi kaza Allah ya tsine masa ai in na sake magana da wani Allah ya tsine masa mutum ya ta tsine wa kansa a banza to wallahi Allah yana amsawa ko yan amin ai akwai mala'iku yan amin ko suna jiran ka ne dama kai kana yi ce amin shi yasa akwai mutane da yawa tsinannu ne wallahi Allah kuma wani ya yi haka ya tsine wa kansa kuma ya zo Allah ya sa haƙƙinka ya fita hannunsa kana ji ta ina zai fito haƙƙinka ya shiga hannun tsinan ne kuma yawancin mutane su suke tsine wa kansu ma don haka babban laifi ne wani mutane me yasa mahalakum la tarjuna lillahi wa qara wai me yasa mutum baya neman sauki a wurin Allah ne Allah yanda yake abun tsoron nan har ka ya tsine maka Haba Allah abun wasa ne ai Allah a rabu da shi lafiya kawai duk abun da aka ce Allah to ka ɗauke shi ba na wasa bane wallahi duk abin da aka ce karka yarda sunan Allah ya fito bakinka sai in babbar magana ce ta gaskiya amma karka yarda ka yi amfani da sunan Allah rantsuwa ma fa ka ce ka rantse da sunan Allah kaga girmama Allah ne kana gani ya kai akan ƙarya ya yake ballantana ka ce wai ya tsine maka yanzu yadda muke neman saukin na wurin Allah ka ce ya ƙara maka wani tsiyar ya tsine maka kai Allah ya kiyaye babu jahilcin da ya wuce wannan

ko kuma ya yi bayanin shi a lokacin kana nan kuwa anya a na riga na wannan ya halatta ai ana ce maka yana cikin abin da na yi taraju'i a kai da ina kan fahimtar malikiya da shafi'iya daga baya na koma fahimtar hanabila akan wannan cewa kana iya ba wa mutum farashin abu ka ce kai dai ya kama ka kaza shi kuma ya je dora nasa tunda da yardar ka ne abun bai saba da ka'idar wala tabi ma laisa indaka ko bai umala la yamlik ba saboda mutum ya mallaka maka tunda ya baka dama kuma Allah ya yayi abin nan eh, abun nan wala takulu amalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum mutum kuma shi ya yarda yace na baka abu kaza akan dubu ɗari kai kuma sai ka je ka ɗora naka dubu goma ko wani abu sai ka je ka ci sai ka zo ka kawo ɗari zalla to ba dole ya biya ka ba saboda baka je ka yi ƙoƙari na kasuwa da zai sa ka ƙara ba na fata an fahimta ya halatta kuma ai brokerage din da zai sa ka bashi percentage in ka sayar ni kana da kaza ko kuma ka bashi farashi ka ce wannan shine wanda da na ce bai halatta ba saboda maganar jumhurin malamai amma maganar hanabila ta fi karfi kuma ina ji wannan na muku bayanin cewa na dawo kan wannan fahimtar kai kana kan tsohon alkawari ne na kuma kullum bincike muke yi muna tashi daga kan nan muna komawa can yawwa alaikum salam malam kamar ka bayani a kan mata wajen sabu su su ci haka mata su na ji dai me me me damuwanka ya halatta ai na riga na faɗa kana son sake maimaitawa ne ba a ce haramun ne wai ga mace musulma wai wata wadda ba musulma ba wai ta ga gashinta ba a ce haka ba wannan magana cewa wala nisa'ihinna sai ya zama matansu musulmi yan uwansu wannan magana ce mai rauni daga cikin waɗansu maganganun malamai amma ba wanda ya haramta wa mace kana fahimta ko ta je wajen mace yar uwarta abinda aka hana akan maza ne قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن أتشكي سي الله أينا نفي أمام الرجال سي تشنغ بيتي ولا نسائهن aka mace تشير وانت بالي في بني wallahu alam na'am da eh, gida mutum da matarsa ya halatta wannan gashi za ta ƙarin gashi kwata-kwata ya haramta ba wa mijinta za ta yi ba ko ƙarin gashi ya haramta kwata-kwata babu ta inda ya halatta da gashin da za a ɗauko na wata mace 'yar uwarta a ƙara mata da gashin kanti wanda aka yi da roba da gashin doki da ko menene in dai za a haɗa shi da jikin gashinta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya tsine wa mata masu ƙarin gashi to ta ina ka samu mafita akan wannan ni ba na da wata mafita ko ɗaya akan wannan kuma na gama iya bincike na ni ban samu inda sauki yake ba kun san ni ko duk inda sauki yake na kan nemo in baku in akwai amma wallahi ba zan nemo muku abin da babu a nasi ba don haka haramun ne Yawa, ai kowa yana son kwalliya na zo gida na na samu ana yi wa 'yata kitso sai na ga wadda take kitson ta dan ƙara dan wani abu tana kukula na ce ke warware wannan abun duk kwalliyar da za ta yi wallahi ya fi mun a ce ba ta da gashi kwata-kwata akan a ce manzan Allah ya tsine mata sau haka nawa ne kwalliyar a ciki ƙara gashi haramun ne in kuma mutum yana da dalili a cikin hadisi cewa annabi ya ce ya fasa wannan abun ya kawo wa ai muna so mu kara amma mu da annabi ya ce ba a yi ba a yi kawai na'am lokaci to lokacin ku ya cika haka za a kira sallah sai in karanta waɗanda suke nan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh